Assalamu alaikum warahmatullah barkanmu da warhaka bidiyon na yau zai bayani ne kamar yadda wasu tambaya akan yadda za ka buɗe ka kasancewar tana kiran ƙawayenta ko kuma wasu nata sai a ce mato wai yana zuwa unknown number ko kuma private number yara ne suka sa mata to domin cire unknown number ko kuma private number a wayarka na keypad sai ka biyo mu cikin wannan bidiyon domin ganin yadda za ka yi yanzu misali bari mu gwada kiran wannan waya na hannunmu da wannan sai mu gani abin da yake nuna mata kenan bari mu gwada bari ya shigo to kamar yadda kuke gani gashi nan mun kira wannan wayan hannunmu da wannan ƙaramar wayan ya nuno mana private number kamar yadda kuke gani a kan screen kiran yana cigaba da shiga to ta iya yiwuwa kai ya nuna ma wannan number wannan number da private number duk abu ɗaya ne to kawai bari mu kashe kiran mu gwada maka yadda za ka cire idan yara sun sa maka a wayanka ko ma dai ya da farko wannan wayan ita ne wanda aka ɓoye aidin ta duk wani wanda na kira da wannan wayar sai ya riƙa gwada masa private number ko kuma unknown number to domin cirewa zan zo in shiga wannan calls ɗin gashi nan kamar yadda kuke gani wannan calls ɗin zan shige shi kamar haka gashi rubutun sama an ce call history na ƙasa call setting call settings shi zaka shiga kamar haka in ka shiga call settings tunda sim ɗaya ne a wayan kuma shine in mun kira yake mana wannan abun sim one call settings sai mu shiga kamar haka to daga nan rubutun sama ga gun da aka rubuta caller ID shine za ka shiga in ka shiga caller ID nan za ka ga gashi yana a hide ID to wannan hide ID ma'ana ka ɓoye identity na wannan layin duk wanda ka kira dole ya gwada masa unknown number ko kuma private number to domin cirewa kawai sai ka sa shi a set by network ɗin nan kamar yadda kuke gani yauwa kamar yadda kuke ga wannan rubutu saman shine zaka a kai set by network to kana danna done kawai kenan yanzu bari mu sake kira ku gani numbar mu zai zo da suna kamar yadda kuke gani kamar yadda kuke gani ga gashi numban ya fito mana ba tare da ɓoye ID wannan numba ko kuma private number ba to fatan wanda ta yi tambayar nan ta ga wannan bidiyon kuma ya amfane ta ku ci gaba da bibiyan mu kuna mana subscribing Allah ya sa mu dace domin samun bidiyoyi ire-iren waɗannan da ma sauransu sai ku shiga YouTube ku yi sacin ɗin wannan channel mai suna as TV. kamar yadda muke rubuta wannan inda ka rubuta daidai kana budewa zai kawo maka wannan fuskar sai ka zaɓi na saman nan shine namu sai ku taɓa mana subscribe ku taba alamar ƙararrawa ku zaɓi all ta haka ne duk bidiyon da muka ɗaura zai zo gare ku cikin sauƙi